yawar al'ummar musulmi a kusan shekaru bakwai da suka gabata mun yi wata huɗuba mai takin wasiƙa zuwa ga direbobi wadda a cikinta muka yi bayanin dokokin hanya da matsayin shari'ar musulunci dangane da biyayya gare su ko kuma saba masu a yau bayan waɗannan shekaru za mu maimaita wannan ba bisa wata munasaba da ke zagayawa domin tunawa da waɗanda suka mutu saboda haɗura wajibin malamai ne da jagororin musulunci a ko da yaushe su faɗakar da al'ummar musulmi ga abin da yake ya shafi rayuwarsu littafin Allah a gurinmu ƙari ne cikakke na rayuwa kamar yadda gangar jiki ba ta da amfani idan ba rayuwa haka rayuwar ba ta da amfani idan babu karantawa alkur'ani to haka ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa walaqad awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ala ila Allah tafsirul umur hakika mun maka wani abu mai rayuwa wani ruhi daga al'amarin mu a da baka san wani abu ana sai masa littafi ba a da baka san wani abu shi imani ba amma sai muka saukar maka da shi domin ya zamo haske da muke shiryar da wanda muka ga dama da cikin bayanmu da shi kuma haƙiƙa kai kana shiryar da mutane zuwa ga hanya mai tsakiya a lokacin da sayyidina abubakar da umar radiyallahu anhuma suka kai ma sahabiya ummu aymana ziyara saboda su tsere mata kewa da irin ziyarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai mata bayan rasuwarsa sai ta fashe da kuka suka rika ba ta haƙuri suna da ba ke kaɗai kika rashin manzon Allah ba dukkan mu ne muka rashin manzon Allah tace ba wannan ma nake yi kuka ba ina kuka ne saboda yankewar wahayi wanda yake shiryar da mu a kullum ga abin da muke bukata don haka ya kuyan wa musulmi babu wani motsi da muke yi ga rayuwa face a kone hukuncin Allah a dangane da shi ya ku bayan Allah addinin musulunci ya kula da hanya kulawa mai girma kasancewar ta haƙƙi ne mallaki ga kowa da kowa kuma wurin da babu makawa kowa yana da buƙatar yi amfani da shi a cikin littafin Allah Allah sarki ya yi magana wasu ladubban hanya da ladubban tafiya kamar inda yake cewa ibadur rahman alladhina ne ala al-ardi bayan ubangiji mai rahama suna tafiya da sassauci a cikin ƙasa ba su tafiya ta takama da sun ƙaho da nuna faɗi da lewata da gwadin isa da ƙasaita tabarak wata ala ya ce wala ta fi malin talaka bai il inna sam'a wal bakara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula wala tamshi fil ardi maraha kada ka rika tafiya kana kuri a cikin ƙasa innaka lan takhriqa al-ard duk karfinka baka huda ƙasa walan tablughal jibala tula ba za ka cimma duwatsu ga tsawo ba biyar da ka rinka miƙa wuya kana nuna isa da kuri da ƙasaita a hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai ladubban hanya da tafiya a kanta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iyyakum wal julusa fi turuqat ina maku kashedi a zama akan hanyoyin jama'a suka ce ya manzo Allah wuraren da muke zaunawa wuri ne da dole mu samu dan wuri mu zauna mu yi kira sallallahu alaihi wasallam ce fa idza abaitum illa almajlis fa a'tu at-tariqa haqqah idan har dole ne ku tsaya akan hanya to ku ba hanya hakkinta suka ce wa ma haqquhu ya rasulullah hanya wani hakki take da shi yace ghaddul basar wa kafful adha wa raddu salam والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر abinda haƙƙin hanya ka kame idonka kada ka harari wani kada ka leƙa idonka ga haram kada ka sa idanunka ga abinda ba haƙƙinka ba kada ka yi leƙin asirran mutane da al'aurorinsu sannan wa kafin aza in ka tsaya kan hanya karka cuci wani kada ka jefa ma wani magana da za ka cuce shi ko ka zauna bisa hanyar da za ka kange wata wurin tafiya wa radu salam idan an gaida kai ka amsa wal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar idan abin da ya kamata ka sa ayi na alheri ka kai wa'azi ayi idan ka ga abin da ake wanda bai dace ba ka tsawatar ka kada ayi shi a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa muka fi a kai ka sadaka, ka yi murna ka yi farin ciki ka yi murmushi ga fuskar dan uwanka sadaka ne wa amruka bil ma'ruf wa nahyu anil munkar sadaqa kai wa'azi ayi abin kwarai ko kai wa'azi a bar mugun aiki shi ma sadaka ne wa irshaduka fi ardi dhalal laka sadaka. wani ya ɓace hanya ka gwada mashi inda a daidai ya zo kan rawun ya rasa ina za ka ɗauke zuwa garin da zai je ko gwada zai je ka nuna masa wazalar ta sadaka ne wa basaruka ar-rajul rabia laka mutumin da ganinsa baya da kyau ka kama hannunsa ka tsallaka shi titi shi ma sadaka ne wa imaqatuka al-hajara wash an at laka sadaqa ka tarar da dutse ko kaya ko kashi ka dauke kan hanya kada wani ya tutu wannan ma sadaka ne wa ifraguka min dalwika fi asika laka ka tara bokitin wani ka zuba masa ruwa maimakon naka ko ka ci ko wasakinka ko guga ka zuba ga tulun wani shi ma manzo Allah yake sadaka a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqul la'anai kai hattara da abubuwa biyu masu jawo zagi masu jawo la'anta suka ce menene ya rasulullah yace alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhilli mutumin da zai je kashi a bisa hanya ko ya samu inuwar da mutane ke sha ya kashi ko bin najasa ko fitsari wannan yana jawo zagi da la'ari ya ku bayan Allah idan muka yi kyakkyawan nazari ga shari'a musulunci za mu tarar da ta ta dokoki ga bin hanyoyi kamar haka na farko ba a sun tafiya mai nuna ƙasaitar da takama da ji da kai sawa'un ƙasa mutum yake tafiya ko bisa abin hawa yake tafiya don haka irin abin da matasa ke yi musamman idan ana bukukuwan aure ko ranar sallah ko wasanni na nuna takama da ababen hawa wannan haramun musamman in ka haɗa wannan da kasar da ke cikinsa ga rayukan masu abin hawa da sauran bayan Allah waɗanda ke bisa hanya ko suke gefe. doka ta biyu an wajabta mutum ya kame muryarsa kada ya cuta ma kowa da ita za ka baya halalta mutum ya tafi kan hanya yana ɗaga muryarsa da waƙa ko duk wata magana mai damun mutane haka mutumin da yake tuka mota ko keke na fef bai halalta ya kunna rediyo yadda zai dami mutane na kan hanya ko ya yi oda wadda za ta sa mutane su tsargu sai idan bukata haka ta kama asali bature ya yi oda ne saboda dabbobi domin shi mutu yana da idanu yana da hankali da yake ganin abin hawa to in bai zama dole ba baya halarta ka dami mutane da kara musamman idan motarka tana da babbar oda wadda take ta da hankalin mutane doka ta uku wajibi ne musulmi ya kame ganinsa daga abin da bai halalta wani lokaci za ka lura in aka tsaya wurin trafik musamman da daddare sai ka ga wani yana kunna dogon haske yana leƙe abin da ke cikin motocin mutane ya Allah wani ya ɗauki matarsa ko ‘yar uwarsa to irin wannan inda rana ne ba kama sa iyaka yadda yake saki idanunsa yana kallace-kallace bisa ce ba doka ta hudu ita ce hana cutarwa duk wata magana ko dubi ko duk aikin da zai cuta ma wani akan hanya haram ne ku dubi yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi tanadin lada ga wanda ya cutar da wanda ya kawar da cuta da kazanta daga kan hanyar mutane har adam sallallahu alaihi wasallam yana cewa na ga wani mutum a cikin aljanna yana tashewarsa yana holewarsa yana morewarsa a dalilin wani icce da ya gani mai cutar da mutane akan hanya ya kawar da shi a wani hadisi a sallallahu alaihi da ke cewa a daidai lokacin da wani mutum yake cikin tafiya sai ya tarar da wani iske mai tsaya a kan hanya sai ya gusar da shi sai Allah ta'ala ya gode masa sai Allah ta'ala ya gafarta masa wani hadisi da ce sai muslim shi na hadisi na 1914 a lokacin da abu barzat al-aslami radiyallahu an ya shawarci manzo Allah ce manzo Allah faɗa mini wani abu wanda zai amfane ni manzo Allah sai ce kawar da cuta daga hanyar mutane to wace irin hukuma muke zaton Allah zai yi ga wanda yake kama mutane cuta akan hanyoyinsu ka kawo shara ka zuwa bisa hanya za ka yaki gidanka ka toshe hanya da yashi ko duwatsu ko ka buɗe kwatar gidanka tana bi ta gaban inda jama'a ke wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku kiyaye abubuwan da ke jawo la'ana guda biyu game da muka riga muka faɗe su a baya ya ku bayan Allah kunta ta hanyar jama'a saboda taron suna ko aure ko zaman makoki kai ko saboda sallar juma'a baya halarta baya halarta a toshe hanyoyin mutane saboda za a yi sallah kuma wajibi ne ga duk wanda zai ajiye abin hawa yaje don ya zo ta lalura ya tabbatar da ya ajiye shi inda bai cuta ma kowa ba ko bai ɗauki alhakin kowa ba bai toshe hanya ba malamai sun hana dasa ice bisa hanya sai fa idan doka ta ware wani gefe da hanya zuwa wasu mitoci a gani da titi inda aka yi a dasa ice a wannan lokaci ya halarta musulmi ya dafa iske daidai iya inda doka ta yi kamil ya kuma yin Allah yana da kyau musani sani cewa a musulunci hanya mallakar kowa da kowa ce wannan ƙa'ida sai da malaman musulunci suka haɗu a kanta bisa ga haka baya halarta mutum ya ware wani ɓangare na hanyar mutane don amfaninsa shi kaɗai ko amfanin iyalansa amma mutum ya gina matattarar ruwa gidansa ta kawai a kan hanya ko ya ajiye motarsa a kan hanya ko ya gina wani ɓangare na hanya sai duk abin da zai hana mutane amfani da wani ɓangare na hanya to laifi ne a dokar shari'ar musulunci wanda ya samu asali daga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ta la darar wala dirar ba yadda ka cutar ba ba yadda ka dauki cuta ba ba yadda ka yi amfani da kai don a cutar da wani ba to abin haushi shi ne sai ka ga mutum ya buɗe ba kwararar gidansa kana kwarara a kan hanya kana tumbatsun ƙazanta kana wari mutane suna tsallakawa a cikin hattara wani yana faɗawa musamman ya cikin sallar da asuba ko kuma mutane su ɗauku duwatsu su takkar radin hanya saboda wai kada a kutsa ta gefen gidansu alhalin hanya tana da nata tsari tana da taka iyaka idan kai ka matsa gidanka da hanya to kai ne ka zama baka kace dadi yana da kyau mu sani cewa hanya a musulunci wuri ne a misacce wannan yasa Allah ta'ala ya tsananta hukunci ga duk wanda ke tsoratar da mutane akan hanya kamar yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane Allah ta'ala ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta' aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunqaw min al-ardh Allah ya kira 'yan fashi a matsayin masu faɗa da Allah da manzon kuma ya yanke musu hukuncin kisa da nau'o'i na wulakanci daban-daban a aya ta 33 cikin suratul ma'idah daga cikin dokokin addinin musulunci game da hanya shine cewa idan shugabanni suka shata tsarin yadda za a yi tafiya to wajibi ne a yi da'a ga wannan game da sheikh allama muhammad ibn salim al-sami rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin ya yace yana shi yayi wannan zina mun atiyu allah wa atiyu rasula wa ulil amri binku duk abin da shugabanni suka shata na doka idan bai saba ba dokar allah ba tsari ne na tafiye da rawar wajibi ne a bishi haka shi ma al'allama abdullahi ibn baz rahimahullahu ta'ala ya fata wani imamu suyuti rahimahullah a cikin al'ashbahu wannan za'ir ya kawo wannan ka'ida ta wajen cin bin doka ta shugabanni saboda tabbatar da maslaha ta mutane haka majmu'ul fiqh al-islami al-alami shi ma ya yi fatawa akan wannan ya ku bayin Allah haɗurra da ake samu akan hanya wanda ake sama road traffic accident su ne abu na uku mafi girma wanda yake jawo hasarar rayuka gaba ɗaya a duniya banda yawan nakasa mutane da tozar talatiyar su da yake a najeriya muna da jimillar hanyoyi waɗanda sun kai tsohon kilomita 194 da ɗari uku kilomita mana kusan kilomita dubu na hanyoyin gare mu a najeriya amma fa duk galibin su tsofaffin hanyoyi ne galibin sun wuce shekara talatin gashi babu jiragen ƙasa wayanda a duniya yau suke rage hanyoyin motoci suke rage cinkoso a hanyoyin motoci sannan ga yawan karuwar motoci da sauran ababen hawa wanda a kullum a hawa yake misali a shekara ta 2013 an kaddara akwai ababen hawa miliyan 8 a najeriya amma ana hasashen nan da baɗi 2020 yanzu ababen hawa a najeriya za su zarce miliyan 20 ku duba kawai keke na fes a shekara uku zuwa yau guda nawa ne a shigo a birnin sakwata kawai alal misali to tare da haka najeriya na cikin inda yake ko ina yawaita haɗura a lokacin da kasar ingila a cikin kowane abin hawa dubu ɗari guda goma sha biyar ke yin hatsari a amerika a cikin kowane abin hawa dubu ɗari guda bakwai ke yin hatsari a najeriya abin da ke hatsari mota dubu ɗaya da ashirin da hudu a cikin kowace wata dubu ɗari a najeriya na duba a yau shafin bureau of statistics babu wata kidaya ta haɗura a wannan shekara da suka sa 2019 amma a last quarter na shekarar fara september zuwa december sun ce an yi haɗari a najeriya 2,530 wanda ya jikkata mutane 806 861 manya sun kai dubu bakwai a ciki yara sun zarce ɗari biyar mata dubu biyu da goma sha biyu a cikin waɗannan haɗura an rasa rayukan mutane dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin da takwas jaridar premium time ta biyar ga watan jun na wannan shekara ta ruwaito wani rahoto daga hukumar kiyaye haɗura da ya nuna cewa a cikin wata uku katal an yi haɗari 1,618 akwai an rasa mutane 1,618 daga cikin jimila haɗari 2,577 a cikin wata uku katal a najeriya so a kowace ƙasa a duniya tsakanin kaso ɗaya zuwa uku na arzikinta yana tafiya ne ga haɗura rayuka kadarori ababen hawa lafiyar da ke salwanta wadda da ita ake aiki domin a nemi kuɗi wanda ya sa a shekara ta 2010 majalisar ɗinkin duniya ta shata wasu hanyoyi da zuwa shekaru goma mana 2010 zuwa 2020 za a ceci akalla rayukan mutane miliyan biyar da wasu ƙa'idodi da suka sanya wadda cikinsu akwai tabbatar da lafiya hanyoyi akwai tabbaka dokoki na hanya akwai inganta ababen hawa da lafiyarsu akwai tabbatar da lafiyar matuka akwai kuma samar da agaji na gaggawa ga waɗanda suka auka a cikin hankali don muka lura a najeriya duk waɗannan abubuwa akwai su a matsayin doka amma a wajen aiwatarwa nan ne muke da matsala muna da dokoki da akwai su a rubuce amma har kamanta da na aiki da misali hana tukin bashaya hana tukin ƙananan yara hana tuƙa tsofaffin motoci hana gudun ganganci hana obalodi hana manyan motoci yawo da rana a cikin birane sa hular kwano ga masu abu da sauransu da sauransu sai zaman to kamar hukumar ke haɗura abinda ya dame ka ɗaura bel in ka ɗaura bel wasu salamu alaikum idan ka tsaye da ke kana ɗaure da bel kusan ba a tambayar ka komi abu na biyu ana ya tambayar ke driver's license shi kuma driver's license a yau a Najeriya ya zama identity ID card ba alama ce mai nuna ka kware da tuki ba saboda yana da wahala wanda zai je neman license a yi mashi irin jarabawa da ake lokacin da mu muka nemi license shekaru 25 da suka wuce ya ku al'umman musulmi haɗura iri hudu ne akwai haɗari wanda ƙaddara Allah ta kawo zalla kamar faɗuwar tsawa tsananta guguwa ruwan sama da makamantansu akwai haɗari wanda rashin lafiyan hanya yake jawowa kamar faɗuwar mota saboda ramuka ko mugunyar kwana ko sulɗin kwanta da sauransu akwai haɗurran da rashin lafiya abin hawa ke kawowa kama fashewar taya zamewar birki da sauransu da akwai hatsarin da laifi ne ka tokam na ɗan adam ko direba ko mai tsallaka titi ko na getin hanya abubuwa daban-daban da abinda masana suka ce a kowane hatsari laifin ɗan adam ya fi yawa saboda idan muka duba da kyau duk lokacin da aka yi hatsari yana da wuya ka rasa akwai sakacin ɗan adam a ciki misali mun ce kaddara ta guguwa ta taso to idan guguwa ta taso wadda za ta iya kifar da mota me zai hana direba ya fakin me zai hana ya sai yin wuri ya tsayar da motarsa idan taya ta fashe ka bincika za ka tar da X x5 tire ko kuma Tuntun ta nuna alama amma ya ƙi canza ne idan ababen hawa biyu suka ci karo za ka tarar da ba kowannin su yake akan layin doka ba idan da dare ne za ka iske ƙila akwai wanda ba ta da hitila ko kuma ta yi abin nan ta safi cillu sai da yadda ya kamata ko kuma ana gudu wanda ya zarce doka wanda ya zarce cikin gari idan cikin gari ne ko a daji idan a daji to kaga shi misali wanda ya aron hannu har aka yi hatsari shi wannan wani uzuri yake da shi wani hanzari zai ba wa Allah idan an rasa rayuwa ko an salwantar da lafiya wani lokaci da aka yi hatsari in ka dubi wanda yake jaye da abin hawan ila hankalinsa ma ba isasshe ba ne misali ba yadda kai tuki lokacin da ke cikin tsananin damuwa ko bakin ciki ba ko tsananta kushi ko makamancin wannan to idan wanda ya je hatsari me zai ce ma Allah idan an salwantar da rayuwa akan wannan abin da yau zama mu sani ba wai hisabin duniya ne matsala ba hisabin lahira idan ka kaɗe mutum a nan ya rasa ranta watakila in aka zo za a shekara bakwai ana shari'a in har an da shari'ar watakila in uwansa su ce sun yafe hukuncin da Allah zai baka a lahira shi abin da ya kamata a lura da shi sako zuwa ga hukumomi masu ke haɗura wanda a yau alhamdulillah muna tare da shugabanninsu da mayan jami'ansu a wannan masallaci wannan hukuma ta kiyaye haɗura an kafa ta shekarar 1988 saboda a kawo a taka birki ga yawaita haɗura a wancan lokaci a najeriya ina so in ji hankalinku jami'an wannan ma'aikata musulmi ku sani ta wannan aiki ba wai aiki ne na neman kuɗi kai kuke yi aiki ne na jihadin kare rayuka da lafiya da aminci da zaman lafiyar jama'a saboda idan kuka kyautata niyyar ku gare shi yana iya zama kyakkyawar hanyar zuwan ku aljanna yana iya zama hanya babba ta samun lada a gare ku amma fa duk wani sakaci da za ku yi ku kyale mara gaskiya wanda yake mugun gudu mai fitila ɗaya ko mai fitillu da yawa ko mai raunin birki ko mai gogaggun tayoyi ko mai yawan hayaƙi, ko wanda bai kware ga tuki ba duk wani suka ci da za ku yi duk abin da ya faru to fa Allah tabaraka ta'ala sai ya tambaye ku wani babban nauyi da yake wajibi akan wannan hukuma shine ilmantar da mutane da faɗakar da su yanzu misali babu wata dokar da hukumar ke hadura kada mu da ita kamar daura amma so nawa ne ake wayar da kan mutane game da muhimmancin bench din nan ina zaton har yau fiye da rabin masu tuka tukajin hawa ba san muhimmancin bench ba sun dai san doka ta ce a sa ba sun ja lokacin da aka zo hatsari kai wani wawan taka birki ka sun tuko wannan bench shi kadai ne abin da zai iya zama saki na rayuwarka da lafiyarka duk da billboard wannan wanda ya kamata a ce a garuruwa an sa shi ko'ina wanda ke karantar da mutane ba kowane gari ne za ka gan shi a da kafin duniya ta ci gaba idan ka sayi abin hawa doka ta yi tanadin sai ka tanadi bawa wanda zai rika tafiya gaban ka na ce mutane su jaye a yau abin ka akwai fitila akwai oda akwai trafiketa akwai birki akwai abubuwa daban-daban hukumomin da abin ya shafa yana da kyau su mai da hankali ga kyautata hanyoyi da yalwata su da sanya alamomin da ke jagora ga mai tuki abin haushi ne a ce sama da shekaru arba'in da sakuta har zuwa lagos hanyar nan ce muke amfani ne da sakuta har zuwa kano ita ce saboda ni a wancan lokacin da aka gina waɗannan hanyoyin daga sakkwato zuwa Legas a sati ba a samun mota ashirin daga sakkwato zuwa Kano a sati ba a samun mota bakwai yau inda za ka datsa hanyar Legas a mafa ko a kwanta gora ka ko a nan jega a cikin minti talatin ɗaruruwan motoci za su samu amma daga rehabilitation sai menene babu reconstruction kullum cikin ramuka muke da fitar sabuwar kwanta wadda an matatta wadda bayan shekara biyu ko uku hanya za ta koma lalacewa ya kamata a ce zuwa yau idan mutum zai tashi daga sokoto zuwa kano idan wata hanya ce daban zai ba watan ta karni na goma sha tara ba idan akwai wata hanya wadda ci awa uku kana iya kun ba sai ka ratsa wasu garuruwa ba wanda duniya a yau duk inda aka ci gaba haka ya kuma tafiya na cikin gari da na waje ku sani Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tanadin wasu hanyoyi na aminci masu amfani na farko lokacin da za ka fita gidanka ka yi addu'a babu security kamar wani wanda lokacin da yake ta ko bismillah ba bai sa gidansa ne alhali akwai addu'a da annabi sallallahu mai karantar wanda in ka fita bayan yi wannan addu'a da lafiyarka da mutuncinka da gidanka da iyalanka duk Allah ta'ala ya alƙawarin zai tsare maka su sannan addu'ar hawan abin hawa wadda tana na cikin surori tana cikin suratu daga cikin surorin hawamin subhanallazi sakhara lana hada wa ma kunna zukhruf ko suratu zukhruf sai addu'ar matafiyi duk lokacin da za ka bar iyalanka zuwa wani gari mai nisa ne ko marar nisa akwai addu'a ta matafiyi wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi domin tsaron kanka da tsaron iyalai idan ka bi waɗannan dokoki sannan kai musu rakiya da addu'o'i to tabbas kana cikin tsarin Allah duk inda zaka je da inda zaka dawo idan kuma Allah ta'ala ya jarce ka da wata kaddara to za ka zo maka da sauki sannan Allah ta tabaraka ala zai baka lada akan ta abin da ya faru na hasara da talafa lafiyar wani ko rayuwarsa kuma Allah ta'ala ba zai kama ka da ba idan ka bi waɗannan dokoki da musulunci ya daga ƙarshe maganar ruke boda ba zan yi magana akan abinda hukuma ta yi ya dace ko bai dace ba don ba mukami na ne yi wannan ba na dai san wasu sun ji daɗi wasu ba su ji daɗi ba kuma wayanda ba su ji daɗin ba sun fi yawa amma da yawa abin da aka yi don gyara ba lalle ne ya daɗa dama mutane ne ba abin da ya dame ni me muke tsammani me muke fata idan an buɗe boda a nan gaba muna fata a samu da kyakkyawan tsari wanda zai sa a shigo da nagartattun abubuwa ababen hawa lafiyayyu abinci nagartacce kayayyakin masarufi na kwarai sannan ta yadda gwamnatinmu da mukanmu za mu amfana da kamata ce za ka sai mota ta miliyan uku tsakanin gwamnatin kwatano da ta nijar su caje ka wajen miliyan guda tsakanin kai da dilan da ya kawo amma ka shigo najeriya hukumar najeriya ko kuma wata sannan a lokacin da za a buɗe hanyoyi a buɗe su gaba ɗaya ta yadda ba dole ne sun yi zagaye mun ba ko wata ƙasa haraji ba gare da ƙasashen da ake kawo su a saukar da su ya zan mu kanmu ne za mu ƙaru da abin da ake bukata da ƙarshe ina jinjina da sa albarka da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa ga matakin da muka ji an ɗauka a jiya na kafa kwamitin wata sabuwar jami'a mai suna assalam international university a Najeriya, wanda kungiyar jama'atu za ta zira a kamata sunna, ta kaddamar jiya a garin hadeja wannan mataki ne mai kyau wanda ya nuna hangin nesa da kokarin samar da ci gaba muna roƙon Allah ya sa albarka a ciki Allah ya sa muna cikin da za su samu damar ba da gudunmuwa ga wannan jami'a idan ta kafu a ƙarshen ƙarshe wannan wata na rabi'ul awal kamar yadda muka sani wata ne da wayanda ba su fahimci sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna yawaita bukukuwa da sunan mauludin manzo Allah a cikin sa to tunda kai malamai sun sha fadakarwa an sha lurarwa anan kan bimbarin mun yi hudu ba game da sunan manzo Allah darajar manzo Allah matsayin manzo Allah wajartin sa yadda ake sunan manzo Allah ba dole ne sai autar radio awal ba amma abin da ya ja hankali na shine a shekarar bana akwai wani canji mai ban tsoro wanda yake nuna wato darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zukatan mutane har wani ana buƙatar a saki inganta inda zaka ga mutane suna rawa irin rawar ƴan banjo irin rawar ƴan iska abinda duk mai hankali ya san haramun ne suna birthday ya manzo Allah birthday manzo Allah happy birthday ya manzo Allah wajibi ne ga dukkan wanda ke da iko ne ya faɗi da faɗi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyamata ne waɗannan abubuwa kada ba da wannan ne zaka gure kana son manzon Allah ba da dabbaka addinin sa da aiki da sunnar sa da tsayawa inda ya tsayar da shi shi yasa muke cewa addinin da Allah da manzo ya zo da shi dole ne ya zayyana da iyaka yanzu yadda nake hudu nan a gaban ku haka ko ina juma'a ake hudu ba sannan yi sallah ba inda ake fara sallah sannan ayi hudu ba sannan yadda zai yi juma'a a biyu in jagorance ku haka duk duniya za a yi ba inda za a yi a hudu yadda muka yi sallar raka a biyu a sakwato duk duniya haka aka yi a kowace a ruku ɗaya muke mata su juna biyu muke mata duk duniya saboda ne saboda ibada ce da Allah da manzo yake ai ga ya yake kamar duk abin da ba Allah ya kawo shi ba ko kullun ci gaba yake kullun fadada yake kullun kari yake zaka asalin mauludi yan shi'a da suka kago shi a fatimiyya batiniyya sun kago shi ne kawai don a shakata a ci abinci a ci ayi murnar suna manzo Allah sallallahu alaihi daga baya abin sai ga wato kaɗe-kaɗe aka kai ga rufe kasuwanni aka kai ga mai da abin wato wani irin buki wanda ya wuce buki sallah karama da sallah babba alhalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan su kaɗai ne ido guda biyu da ya amince mana mu yi na yau har an kai mu an dawo abinda ake yi a toki shi ake zuwa a masallaci abinda ake yi a wurin shaye-shayen jiya na irin nau'i na raye-raye na batsa da haɗa maza da mata da tuma da faɗuwa a ce wannan shi ne wa murnar gwanin sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba sai mun ware hudu ba akan wannan ba amma muna jan hankalin musulmi da cewa waɗannan abubuwa kullum idan suna faruwa to Allah yana iya sauka a cikin mutane domin izini da addini ba abu ne da Allah tabaraka ta'ala ke lamu nesa ba Allah ka muna garkuwa daga fitina Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah ka rufa asirin mu Allah ka zauna da birnin Sokoto lafiya Allah ka abintar da birnin Sokoto da kewaye Allah wannan jiha ta mu ka ƙara bunƙasa arzikinta ka ba ƙara tabbatar da zaman lafiya a cikinta shugabanninmu Allah ka musu jagora malamanmu Allah ka daidaitar da su matasanmu Allah ka shiryar da su matanmu Allah ka tsare su ƴaƴanmu Allah ka yi albarka gare su rayuwarmu gaba ɗaya Allah ka sace kyau ka sa mu cika imani mu gama lafiya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa afu anna ya maulana innaka afuwwur karim ibadallah inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون